Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara FM Nomad FM da LOL da Niyya da tashar mutafi Afrik a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin muni ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a voahausa.com ko ko sashen hausa.com. Masara salamu alaikum mu da warhaka Abdulaziz Adili Toro daga birnin Washington DC tare da Sarfifu da Sarfilu Gumel da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a ɗaya ga watan Fabrairu na shekara 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su mu fara da kanun labarai. jiya alhamis amurka ta ɗauki matakin ƙin baiwa wasu 'yan ƙasar ghana umarnin shiga ƙasarta wanda hakan zai ƙara wahala ga 'yan ƙasar da ke yammacin afirka kai ziyara amurka mayakan kungiyar alshabab sun kara kaimin har-haren da suke kaiwa kan mayakan kungiyar isis a arewa maso gabashin yankin barin na kasar somalia mai yawan duwatsu shugaban 'yan adawar kasar venezuela juan guaido ya ci jami'an tsaro sun je gidan matarsa jiya alhamis a wani yunkuri na masa barazana To madalla to bayan labaran duniya za ku je rahoto akan wata ziyara ta musamman da ministan cikin gida bazum Muhammad ya kai a birnin Kwanni domin magance wasu matsaloli da suka shafi tsaro akan iyaka da kasar Najeriya. a wannan yankin nan na tsakanin mu da Najeriya musamman wajen yayya da wajen mun tseka mun gano cewa akwai mutane wanda ba a saba ganin su ba. sannan za mu leƙa a jihar oyo najeriya inda za ku ji sabbin matakan da jami'an tsaro ke shirin ɗauka dangane da zaɓe mai zuwa bayan haka muna tafe da shirin duniyar amurka da mahmudu lalo zai gabatar amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Jiya Alhamis Amurka ta ɗauki matakin ƙin baiwa wasu 'yan ƙasar gane umarnin shiga ƙasarta wanda hakan zai ƙara wahala ga 'yan ƙasar da ke yammacin Afirka kai ziyara Amurka. gwamnatin trump ta kakaba takunkumin ne saboda tana zargin kasar ghana da rashin ba ta haɗin kai wajen mayar da 'yan ƙasarta da amurka ta kora a cewa sakatariyar ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka kristen nelson a wata sanarwa ta fitar ghana ta gaza amfani da abin da ya zama wajibi gare ta ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa na karɓar 'yan ƙasarta da amurka ta yanke hukuncin mayar da su ƙasashensu. su wasu lokuta amurka kan tsaurara matakan hana ba da izinin shiga kasar ga kasashen da suka ki ba da haɗin kai ga hukuncin da ta wato hukuncinta na mayar da wasu mutane kasashen su na haihuwar da ta kura a watan yuli ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka ta wato ta tsaurara wasu matakan bayar da biza ga kasar burma da laos bayan da kasashen suka ƙi ba da haɗin kan akan lokaci domin ta mayar musu da 'yan kasashen su mayakan kungiyar alshabab sun ƙara kaimin hare-haren da suke kaiwa kan mayakan kungiyar isis a arewa maso gabashin yankin bari na ƙasar somaliya mai yawan duwatsu a cewar kwararru jami'an leƙen asiri da na tsaro yanzu na cewa kungiyar alshabab ta kwace wasu wurare biyu daga hannun mayakan isis a wannan makon daya cikin ɗaya cikin garuruwa biyu ana kiransu el marel wanda ke zama wajen da mayakan biyu ke rikici a kai ƙauye na biyu da alshabab ta kwace ana kiransa shabab da ke kudu da garin kandala mayakan isis dai sun ja baya inda suka koma can cikin duwatsu amma masana na cewa fada tsakanin kungiyoyin biyu bai kare ba tsohon shugaban hukumar leƙen asirin puntland abdi hassan hussein wanda ke bibiyar rikicin da ke faruwa tsakanin kungiyoyin biyu ya ce suna faɗan ne kan neman iko a tsaunukan wanda ke zama tushe ga kungiyar isis shugaban 'yan adawa kasar venezuela juan guaido ya ce jami'an tsaro sun je gidan matarsa jiya alhamis a wani yunkuri ne masa barazana guaido ya ce jami'an daga hukumar 'yan sanda sun je gidansa a jiya suna tambayan matarsa fabiana a wani sako ta kafar twitter da ya kafe Waido ya ce lamarin ya faru ne yayin da 'yarsa mai shekaru ashirin da kakarta ke gida kuma duk wani abu da ya faru da yarinyar shi zai ɗauki mataki kan shugaban 'yan gurguzu nicolas maduro sai dai babu wani martanin gaggawa da gwamnatin maduro ta fitar da yake magana da manema labarai gwaido ya gode wa makwabtansa waɗanda suka kai ɗauki bayan zuwan 'yan sandan ya kuma ce makwabtan sun yi allah wadai lokacin da suka kai wa iyalan nasa ɗauki yayin da jami'an ke neman wasu bayanai rahotanni dai sun ce daga baya jami'an sun bar gidan to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya kira tattaunawar haɗin gwiwa da 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar democrat da republican suka yi kan gina katanga wato kan kuɗin gina katanga da cewa bata lokaci ne a wata hirar da jaridar the new york times a fadar white house jiya alhamis Trump ya sake nuna yiwuwar zai iya ayyana dokar ta ɓaci domin ya gina katangarsa ba tare da amincewar majalisa ba. Trump ya ci gaba da cewa za mu ci gaba da gina katanga har mu kammala ta. Yanzu idan na ayyana dokar ta ɓaci ko ban yi ba, za ku gani na shirya matakan da zan wato da zan yi. idan dai babu wata yarjejeniya kan tsaron iyaka cikin makonni uku da trump zai saka wa hannu akwai yiwuwar sake rufe wasu ma'aikatan gwamnatin amurka idan shugaba trump ya ayyana dokar ta ɓaci yan jam'iyyar democrat waɗanda ba su son bayar da kuɗin da za a gina katanga zai iya yiwuwa su kalubalanci trump a gaban kotu daga ƙarshe jami'in amurka na musamman a koriya ta arewa stephen begin ya tabbatar da cewa amurka ba ta samu cimma wani abin a zo a gani ba a tattaunawar da ake kan shirin makaman nukiliya koriya ta arewa yayin da muke son a ce mun kai wani waje a tattaunawar da muke a yanzu mun dan samu ci gaba cikin watanni shida da suka gabata tare da fatan za mu samu ci gaba nan gaba a cewar bigan lokacin da yake jawabi a jami'ar stanford wannan magana da yi na zuwa ne 'yan makonni kafin taron kolin na biyu tsakanin shugaban amurka donald trump da takwaransa na koriya ta arewa kim jong-un a jiya alhamis trump ya ce za su bayyana rana da kuma inda za a gudanar da taron a farkon mako mai zuwa ya kara da cewa ina tunanin yawancin ku kun san inda za a gudanar da taron ba wani abin sirri ba ne an yi ta watsa rahoton cewa ƙasar vietnam ne za ta karɓi baƙuncin taron na trump da king da aka shirya kusan ƙarshen watan nan na fabrairu haka kuma ana ambatan ƙasar thailand da cewa mai yiwa ita ma za ta iya karbar bakuncin taron To madalla a gaida Sarfilu Hashim Gumel labaran da kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC. yanzu sai rahotanni mun za mu fara daga jamhuriyar Nijar inda ministan cikin gida na jamhuriyar Nijar bazu Muhammad ke gadi a gundumar birnin Kwanne da ke kan iyakar Nijar da Najeriya a sanadin rahotanni da aka ba da na cewa wasu 'yan ta'adda daga kasar Mali sun shiga yankin. Wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko muna da ƙarin bayani. Dungurungun ministan ƙasa, ministan cikin gida mai kula da tsaro da ƙananan hukumomi da al'adu da addinai ne. Malam Bazu Muhammad ya sabka kuma ya soma rangadi a cikin gundumar birnin Kwanni tare da rakiyar gwamnan jihar Tawa sarakunan gargajiya da magajin nan gari na karkar birnin Kwanni. Bazu Muhammad na wannan rangadi ne bayan da waɗansu miyagun mutane da ake kyautata zaton 'yan ta'addar ƙasar Mali ne suka soma bayyana a waɗansu yankunan wannan karkarar. A wannan yankin nan na tsakanin mu da Najeriya musamman wajen yayya da wajen mun tseka mun gano cewa akwai mutane wanda ba a saba ganin su ba wanda kuma niyyar su ba ta ce ba suke yunƙuri su yi irin aika-aika da muka shaida a waɗansu ƙasashe wannan ya tada mu hankali saboda ya tada muku ku hankali abinda muke gani yake afkuwa a wani wurin ba mu so a gane shi nan ƙasar kunni ba mu so mu gane shi a ko'ina nijar sabilin haka mun ɗauki matakai wanda alhamdulillahi yau mun samu sauƙin abun domin mutanen nan su ma sun gane cewa ba za su iya ba saboda mun tasan musu mutanen da suke mu'amala da su su ma mun gane su kuma mun kame wa'yansu cikin za mu gurfanar da su gaban shari'a kuma za a hukumta su kuma su sha wahalar da ta dace saboda niyyar su ba mai kyau ce ba a ƙasa babban bukata ta jama'a shine kwanciyar hankali da zaman lahiya wannan ne wajibi na farko da ya ratayi a wuyan gwamnati kuma mun yi niyya mu tunkari wannan matsala mun tunkare ta mun fara samun nasara mun ma samu nasara da yardan Allah. kawo polis mutum saba'in wanda aikinsu su su yi shawagi bisa iyaka tsakaninmu nan da Najeriya. A lokacin da yake ɗaukar magana mai martaba sarkin kwanni Alhaji Muhammad Salifu Sardauna ya yabawa gwamnatin ƙasar game da wannan matakan tsaro da ta ɗauka wa wannan yankin inda za ta girka wata makekiyar barikin 'yan sanda da za su karfafa matakan tsaro akan iyakar Nijar da Najeriya. Ka taho daidai lokacin da muke bukata na tsaro da cikin ƙauyenmu da birnin mu saboda akwai akwai 'yan ta'adda akwai bare 'yan hushi da makami akwai bare na satan motoci akwai bare na gidaje abu kashi-kashi mun san ana kokari dama akwai faturi na komin-komin akwai faturi na departama shekarun jiya nan ba a daɗe ba kun karo muna polis saba'in daga maraɗi su zo su kama muna aikin nan mun gode alhaji abbalele shine shugaban gundumar birnin kwanni da sarki da mayar duk sun haɗi koke-koken mu kuma da sakamakon da aka samu duka wajen fannin tsaro da fannin abubuwa alkawalla da aka dauka to muna fatan wannan allah da ministan na kasa ya ji kuma daman mai aikatawa ne kuma za aikata ministar Bazu muhammad zai gudanar da taron gangami a garin bazaga a yau dinnan bayan wanda ya jagoranta a alela da birnin kwanne a ranar jiya haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar jamhuriyar Nijar. a gaida haruna mamman bako yanzu kuma sai mu leƙa jihar oyo najeriya inda za ku je bayanan da kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo ya yi akan matakan tsaro da suka ɗauka a jihar yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen babban zaɓe mai zuwa wakilin murya amurka ibadan hassan umar tambol ya aiko mana da ƙarin bayani a yayin da kakar zaben shugaban kasa da 'yan majalisun najeriya ke kara karatowa jami'an tsaro a jihar oyo sun yi kashedi tare da bayyana irin matakai ko shirin da sun kai don tabbatar da cewa an yi zaɓuɓɓukan lamun lafiya. kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo abiodun odude ya ce za su yi amfani da dukan karfin doka ga duk wasu mutane ko mutum da ke kumajin ta da zaune tsaye ko aka kama shi da harsasai ko makamai to zai yaba wa a zaki shi ko jami'in hulɗa da jama'a na rundunar tsaron farin kaya wato civil defense olusegun oluwale ya zayyana irin matakan da za su ɗauka don ganin zaben ya tafi daidai. We having six area command. Of those area command are Yagoku, Area A, Area B is at Akinyele. We have one in Oyo, another one at Ogumosho, saying Igbora. Mr. Olusogun Oluwale ya ce suna da yankuna guda shida da sun ka keɓe. Yanki na ɗaya shine Iyaganku, Akinyele na biyu, ta uku na yankin Oyo, sai ta hudu a garin Ogomosho, Iseyin, Igbora, ta yadda za su kai ga talakawa kuma su kare dukiyoyi da rayukan jama'a a lokaci da bayan zaben ya buƙaci jama'a da su wa jami'an tsaro baya don a gudanar da zaɓuɓɓuka zaɓuɓɓukan lafiya. Kwamandan runduna ta biyu ta sojojin Najeriya da ke Ibadan, Manjo Janaral Okundele Azinta, ya ce a bisa umarnin hafsan hafsoshin Najeriya, runduna ta biyu ta sojojin Najeriya ta tsara wasu aikace-aikace don tabbatar da tsaro ga jama'a da dukiyoyinsu musamman a lokacin da ake shirin yin babban zaɓen na shekarar 2019. directives of the Chief of Army Staff, I flagged up exercise Ubeke 3 in two division area of responsibility in order to ensure security of lives and properties, especially as we go towards the 2019 general election. General Azinta ya jama'a da su fito su kaɗa ƙuri'unsu ba Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Amin. amin suma amin ya Allah. A gaida Hassan Umar Tambuwal, kada a shafa ana sauran shirye-shiryen murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba duniyar Amurka daga Muhammadu Lalo. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. izuwa yanzu kwamitin bincike na musamman na robert mala da aka kafa domin bincikar zargin katsalandan din da rasha ta yi a zaben amurka na 2016 ya samu wasu mutane da kamfanoni 34 da laifi inda wasu daga cikinsu suka amsa aikata laifin domin neman a yi musu sassauci wajen hukunci shirin duniya amurka na wannan mako zai ta'allaka ne kan mutum na baya bayanan da aka kama da zargin hannu a badakalar ta rasha sunana mahmud lalo to mutum na baya-bayan nan da aka kama da laifi aka kuma fara tuhuma kan zargin hannu a haɗa kai da kwamitin yakin neman zaben shugaba ya yi da rasha a zaben 2016 shine roger stone mutumin da ya kasance da daddan aminin shugaba trump kuma tsohon mai bada shawara ga kwamitin yakin neman zabensa a zaben 2016 a ranar talatar da ta gabata aka fara tuhumar stone inda ya amsa cewa yana da laifi kan laifuka bakwai da ake tuhumar shi da su da suka hada da yi wa majalisar dokokin amurka karya kan rawar da ya taka a wallafa sakonnin imel din nan da dandalin nan mai kwarmata bayanan sirri na wikileaks ya yi baya ga tuhuma kan laifin yin zagon kasa ga binciken da majalisar dokokin ke yi dangane da wannan lamari na tuntubi farfesa yusuf alhassan malamin jami'a a jihar missouri da ke nan amurka yadda yake auna wannan lamari kamar yadda ka faɗa wannan caji da aka yi masa ai caji ne guda bakwai da yake ɗaya daga ciki karyar da yi wa 'yan majalisa da dai sauransu kuma wanda dukkaninsu waɗannan cajukan da aka yi masa cajuji ne wanda suke gaskiya suna da nauyi kuma allah na tuba sai dai ci allah ya fishe shi amma wato yana cikin tsaka mai wuyan malam haushi a yadda dai nake kallon al'amarin ɗaya kenan na biyu kuma wannan kamar wato abin ya ƙara kurato ko kusa da shi shugaba trump tunda duk waɗannan in ka tuna kan mutane biyar ko shida nan da aka kama su da laifi kuma har aka yanke musu hukunci har da shi tsohon lauyansa wanda ma zai mm. gurfana a gaban 'yan majalisa a takwas ga watan gobe na mm. fabrairu mm. so kaga wannan yana ɗaya daga cikin cewa abin nan fa yana tahowa a hankali a hankali to har ya zo kuma kusan wajen babban aboki ko kuma wanda ba aboki ba kusan babban amini zance a takaice to wannan gaskiya ba karamin tashin hankali ba ne ga shi shugaba trump da kuma iyalinsa to professor uh, takwarorinka masu sharhi suna ta hasashen cewa akwai yiwa shi roger stone ya miƙa wuya wato ya ce zai ba masu binciken haɗin kai kenan domin a binciki wannan zargi da ake wa kwamitin na yakin neman zaben trump lura da irin alaƙa ta kudda-kudda ke tsakaninsa da trump kana ga shi roger stone zai yi haka zai wahala gaskiya a kan yadda ya nuna allah na tuba in ba masifa ya gani ba wato wata ta shallake kansa da tunaninsa ba ni da yadda nake ganin abin da wuya roger stone zai Uh, ba da kai bori ya hau ya yi tonan siliri wanda ake zato amma kuma yadda na maka tun da shi rawar nala da kuma wannan kotu ta ƙasa gaba ɗaya da za su gabatar da wannan kes uh, nasa sun haɗa ƙarfi da ƙarfi watakila in ya hango masifar da take kansa da iyalinsa ƙarshen ta ɗin ya watsa da trump amma kafin yi wannan na ganin fa sai an dau wato sai an yi dauki ba dadi to dangane da wannan batu da har ila yau akwai mukaddashin babban attorney general wato whitaker da eh. ya yi bayanin cewa binciken da shi kwamitin na mala ke yi ya kusa kawo karshe lamarin da ya sa hasu 'yan democrat suka fara nuna damuwa kan ko akwai wata kulleleniya ne bari ma dai mu ji abin da ya ce investigation is uh, i think uh, close to being completed, and I hope that we can get the report from Director Mueller as soon as we as possible. kana ga akwai wani abun damuwa dangane da waɗannan kalamai da ya furta kan cewa an kusa kammala wannan bincike? wannan hasashe da ya ba wa jama'ar ƙasar nan gaba ɗaya mamaki a matsayinsa kuma na wanda yake you know, uh, azance eh, kamar ministry ta shari'a da hmm. kasan nan kuma a matsayinsa mai kula da wannan bangare na wannan shari'a da ake yi shi wanda robert miller yake special abin nan prosecutor hmm. amma ni abin da nake hangowa wannan ba wani abu ne illa wata ila kawai burga aiki ce yake yi kuma yake ganin cewa ai tunda yana da ɗan dama bari ya ɗan motsi amma ya ba wa kowa mamaki saboda ba halin wato Department of Justice bane ta yi fito ta irin waɗannan bayanai ko shi ba. Wato ma'aikatar shari'a kenan. Eh, to kaga ita wannan wannan bayani da ya yi ya jefa wani ko wasu tunani da mutane gaba ɗaya wanda suka fahimci wato al'adar ita Uh, wannan ministry ta justice da yake uh, wakilta inda kuma dama ne kamar shugaba mai kula da wannan al'amari ya ɗaure wa mutane kai da ya fito ya wannan furici da kuma bayani da ya yi saboda me kamar yadda cewa ba al'adar su bace hmm. abin da yake faruwa kullum bakin su shuru a ɗaure yake sai kawai an gama abu sannan sai su fito su gaya wa duniya farfesa yusuf alasan kenan masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu yanzu madadin shi farfesa yusuf alasan da julie leathers gresham da ta taimaka wajen hada shirin da kuma michael brown ni mahmud lalo ke cewa muta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC agogonmu a nan yana cewa karfe 10 da minti 22 wato karfe 4 da minti 22 a jamhuriyar niger Najeriya, Kamaru da Chadi. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana. Wasikar mu ta farko a yau ta fito daga Safiyanu Gumal Zangon Daura da amogali Zangon Daura da Tahir M Tahir Jambulo Kano. Inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Yau kiranmu yana ga 'yan uwa al'ummar Najeriya da mu ci gaba da sanya ƙasarmu cikin addu'o'i. Allah ya kama mana zaman lafiya, Allah ya sa mu ga bayan zaɓe lafiya amin. Sai daga Murtala Ibrahim zangon daura inda ya ce, Assalamu alaikum BOA Hausa, gwamnonin jamhuriyar Nijar waɗanda suka shiga harkokin siyasar Najeriya wani babban kuskure ne domin kamata ya a ce harkar kasuwanci ne ya kawo su Najeriya ba harkar siyasa ba. Sai daga Muhammad Musa Dambam tare da Hussaini Abba Dambam jihar Bauchi inda suka ce duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka game da tsige ministan kuɗi a jamhuriyar Nijar da shugaban ƙasar ya yi bai zo mana da mamaki ba ganin hakan ba wani sabon abu ba ne fatanmu dai shine allah ya sa an ɗauki wannan mataki bisa cancantar hakan ba wai an saka siyasa a ciki ba sai wasiƙa daga aminu kano mai da garko inda ya ce assalam boa hausa don allah ku bani dama a madadin al'ummar jihar kano baki ɗaya na miƙa saƙon bangajiya ga mai girma muhammadu buhari bisa ziyarar gangamin yakin neman zaɓe da ya zo mana jihar tamu wasiƙa Wasikar mu ta ƙarshe ta fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak inda ya ce, Assalam BOA Hausa, don Allah ku bani dama na yi kira ga 'yan uwana al'umman Najeriya. Don Allah 'yan uwana kar ku bari aƙidan nan ta ƙin fitowa zaɓe ta yi tasiri a kanmu. zahra'u fage kafin mu kammala shirin ga wannan sanarwar talaka kamar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka yayin da zaben najeriya ke tafara na goma sha shida ga watan fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara mun ce babban abin da za mu ba shi ne zama lafiya da wadata bayin da ake da talauci kamar najeriya sun cika alkawari sun ci Sashen Hausa na murya Amurka ba zai baku a baya ba, zai bi kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Murar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya. domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. ku. Madalla yanzu kuma ga shirin na ƙarshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku. a takaice jiya Alhamis Amurka ta ɗauki matakin ƙin baiwa wasu 'yan ƙasar Ghana umarnin shiga ƙasarta wanda hakan zai kara wahala ga 'yan ƙasar da ke yammacin Afirka kai ziyara Amurka. Gwamnatin Trump ta agaba takunkumi ne saboda tana zargin ƙasar Ghana da rashin ba ta haɗin kai wajen mayar da 'yan ƙasarta da Amurkan ta kora. mayakan kungiyar al-shabab sun kara kaimin har haren da suke kaiwa kan mayakan kungiyar isis a arewa maso gabashin yankin bara na kasar somalia mai yawan duwatsu a cewar kwararru jami'an leƙen asiri da na tsaro yanzu na cewa ƙungiyar alshabab ta kwace wasu wurare biyu daga hannun mayakan is a wannan makon ɗaya daga cikin garuruwan biyu ana kiransa elmari wanda ke zama wajen da mayakan biyu ke rikici a kai ƙauye na biyu da alshabab ta kwace ana kiransa shabab da ke kudu da garin kandala shugaban 'yan adawa kasar venezuela juan guaido ya ce jami'an tsaro sun je gidan matarsa jiya alhamis a wani yunkuri na yi masa barazana Guaido ya ci jami'an daga hukumar 'yan sanda sun je gidan jiya suna tambayar matarsa Fabiana a wani sako ta kafar Twitter da ya kafe. Guaido ya ce lamarin ya faru ne yayin da 'yarsa mai shekaru ashirin da kakar ke gida kuma duk wani abu da ya faru da yarinyar shi zai ɗau mataki kan shugaban 'yan gurguzu Nicolas Maduro sai dai babu wani martanin gaggawa daga gwamnatin ta Maduro. shugaban amurka donald trump ya kira tattaunawar haɗin gwiwa da 'yan majalisar dokoki da jam'iyyar democrat da republican suka yi kan kuɗin gina katanga da cewa bata lokaci ne a wata hirar da jaridar the new york times a fadar white house jiya alhamis trump ya sake nuna yiwuwar zai iya ayyana dokar ta ɓaci domin ya gina katangarsa ba tare da amincewar majalisa ba. Trump ya ci gaba da cewa za mu ci gaba da gina katanga har mu kammala ta yanzu idan an ayyana dokar ta ɓaci ko ban yi ba za ku gani na shirya matakan abin da zan yi. jami'an amurka na musamman wato jami'in amurka na musamman a koriya ta arewa stephen begun ya tabbatar da cewa amurka ba ta samu cimma wani abin a zo a gani ba a tattaunawar da ake kan shirin makaman nukiliyar koriya ta arewa da takaitun labar muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe tara da rabi na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni yanzu a madadin sarfilu gumel da ya tani gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta hada shirin da bada umarni sai in shirin namu shani ne naku abdulaziz adili toro ke cewa mu ne lafiya yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin yau da gobe.